Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro. Za ku saurari tafsirin bana na Ramadan tare da babban malamin mu a Sheikh Al-Imam Muhammad bin Usman Kano, babban limamin masallacin Juma'a na Masjidu Sahaba da ke kan titin Maiduguri, North Kano State a tarayyar Najeriya. Wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da a mizani. Allah ya ba da ladan saurare Shamsuddin Suleiman ke magana. Chairman na Social Media Committee na masallacin Juma'a na Sahaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإتقان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين ذلك إموى مسلمي ما سأل بركة سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته عليكم السلام ورحمة الله muna ma juna lale marhabin da farin ciki da murnar samun kanmu a wannan rana mai tarin albarka ranar ɗaya da watan ramadan shekara ta dubu da hudu da arba'in da shida bayan hijiran manzonmu daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam kuma cikin baka ita ma dai ɗaya ɗin da watan maris watan march dubu biyu da ashirin da biyar wannan ne rana ta farko ta fara tafsiri a wannan masallaci na sahaba wanda aka daɗe ana yi shekaru 25 da suka gabata to kafin na ce komai zan ba da dama ga mai girma shugaban majalisar malamai fadalta sheikh ibrahim khalil domin iya yi ma jama'a mara ba, jagora shugaba wato ya mana murnar wato gaba ɗaya musulmi shigowa wannan sabon wata wa musamman da yake na da uzuri sai aka da uzuri wani uzuru inda kiramin nasi ta tafaddal kabilar shekaru

mana da wani bawa Allah wannan malami a shirin imama Muhammad bin Usman. Ga a Amerika za a zuwa su ne zuwa yi koyi koyowa. Daga ina ya tafi da wata kasar su zuwa da Najeriya. Domin ba a kai suke na waje ne wajen nema da wani. Za ka shi wasu ne ima. Za ka wajibi ne mu kalli ne gobe Allah. Shi ka tafi da kai ne ke cewa dan adam yana yawo tsakanin abubuwa guda uku ko ni ni'ima da ya zama wajibi ya gode shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma jarraba da Allah ya masa da ya zama wajibi ya hakuri a kai ko kuma zunubi ya aikata da ya zama wajibi da Allah ba shi koyaushe wanda zama mai tunani kan wannan maka cewar wajibi ne kullum mai raka'a biyu da mu gode wa Allah da ji wanda ya muna yin wannan mu dora wa kanmu cewa kullum wajibi mu yi sallah a biyu don mu gode wa Allah a kan ni'imar da ya shin kuna zama mu roki Allah gafara ba dan kuna jin mun yi zunubi ko mu ba a matsayin mu da bayan Allah wajibi mu tuba ga Allah da dawo mu kan gode wa Allah kan ni'imar da ya shin kuna da karfin hali da zuciya da za mu iya karɓar kowace irin jaraba da Allah ya mana kuma Allah ya ga cewa mu muke da mu bayan ka ne a cikin billah a tura kula Allah ya ka wajibi ne koma waɗannan abubuwa godiya ga Allah da zama wajibi da biyar ma kan neman Allah sannan na biyu mu dinga tunanin irin da shi da Allah ya mana mu dinga tunanin musibu ko ba shi shi yasa ba ma iya kishin najeriya saboda ba ma kallon alherin ko kallon rashin jin daɗi alhali alherin najeriya ya naska rashin jin daɗin tambayar amma ba ma ganin ba da ko ba ma jurewa cewar ni yanayin da muka samu kanmu akwai alherin da ya fi wannan da za mu samu kamar da alherin da ta fi daɗi ke cewa in ya gaishe cikin musiba ya san alheri zai biyo baya to ba ma tunanin wani daga ko ba ma tunanin cewa ko bayan Allah ne da wajibi mu tuba ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi annaba ba su annabi amma kamar yadda ya nuna ke biya ba babu annabin da baya roƙon annaba ba shi to me ta kuma za mu ko kuma wani roƙon Allah ga fara ba a matsayin ba na bayan da ba mu san ne ba da muka ba ko kuskure da muka sannan ku da kuke daga ku gode wa Allah ya yi ma babba da yadda Allah ya zaɓe mu mu tafsiri ku wani suna ta suna shi godiya kuma Allah ya zaɓa muku ɗaya daga cikin yan uwan waɗanda Allah ya baiwa mai ni'ima babba wanda mutane fahimci da haka wajibi ne ya zama da cewa kowannen ku ya amma wajibi ne a kansa idan dinga ba ga Allah kullum annabi na cewa da kuma ka tuntuɓe din kullum dukkan huwa jillahu sirruhu wa alaniyatuhu zahiruhu wa batinahu awwaluhu wa akhiruhu yudiruhu wa yudiruhu abada kullu dinga koya mana musallabi a tuba ga Allah kullum domin ko duk lokacin da kuma mace ne ko wani abu na damuwa misalan alheri ne babba da zai kuma ku shaidu ne akan addini ne ba ku ne assalamu alaikum kuma Allah ya kula Allah ya kula mu da ji da kuma taimaka mu ya ba da dama da zai mu bayani da za ku faru da shi daga cikin zukatan ya da kudu wanda zai taimake mu akan wannan kasa da ba irin da albarka Allah ya fara Najeriya albarka. Amin. Allah ya sa mu

salatu wassalamu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in waɗannan bayanai gwalagwalai ne da muka ji su daga bakin bijimi hamshakin malam Sheikh Ibrahim Khalil Allah ya ƙara lafiya ya ƙara taraki ya ƙara ikhlasi ya yi mana arzikin karban ayyuka gaba ɗaya kun ji bayanan malam musamman magana kan gode ma ni'ima farce da aka baka da idan fatar kana kaikayi ka sosa nawa ka biya Allah laraba suna karin magana suna cewa ma haka jilbaka mislu zufrika ba abinda zai iya sosa maka fatar ka mai kaikayi irin farcinka kuma ta ce sosa mai babu daɗi kamar kai za za ka yi makana lushe ido saboda kai ne ka kanka ma'ana wannan ni'imar ka gode ma Allah وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي ما لا يجد دم غانا كم ممن تنقول ما نيمر الله كما كو شكا بابو الدنيا بابو إن شري تفيني كان أبن دي فراني فإن ذاك جي الدنيا النن خواتها إر نجيريا هكني خو كفر مسعودية أبرع الفخر دول في الفخر سيدة تكبر sai da huwiyar identity amma nan sai ka tashi daga ainihin banki can gabashin nigeria ka tafi same border gabas da ka tashi daga mata mai don ka bar misali daura kwangwala ka tafi obubura can kusa da ainihin kalaba kun gane gabas yamma ko da arewa a ce sami ce da kai kanzil takardar takardarka wannan ba nima ba ce in fagen da'awa ne nigeria ce kasar da take da damar ka bayyana bayani game da addini salin har da alim ba mai ce da kai dan mai har ma abin ma ya kai ga ya kamata a sa ido saboda akan sauka daga hanya shekaru da daɗewa wata ran a birnin makka mun tafi aikin haji sai ga wani tsoho ɗan take sai ce ah kuna matasa kuna zuwa aikin haji a lokacin hitar ne kuna matasa sai ce ai mu kafin ka zo Haji sai ka wuce shekara arba'in tukun hajji da shi muna cikin ni'ima shi mutum baya gane alkhairin da Allah mai sai ga aka san haka misali ina kara jaddada maganar malam ne akan kasancewarka ba Najeriya ai ba bala'i ko musiba ba ne kuma su za su gyara Najeriya ni da kai da ko da mu da su ne mu samu shugabanci na nagartacce matsalar Najeriya abu ne guda shida ko guda hudu ko yace idan eh, muna da shugabanni jahilai da malamai makwaɗaita da mabiya wawaye da masu kuɗi marowata masu kankabu da ainihin kuma wato ɗan boko ɗan bin yahudanci to kun shiga uku uku sau uku to muna da wannan kaso na wannan mushkilar ba a kasar mu to ba koma za a yi kana la'ana ba a'a ka roƙi Allah ya gyara mu ba wani wanda yake wankaki cikin mu kullu bin adam khata saboda kuskure ne waɗanda misali Allah ya jarabe su da jagorancin misali a Najeriya kashin za ka dinga la'anta sai musu addu'a Allah ya gyara su inda za a jarabe ka da mulkin a mataki na local government mataki na gwamna a sama a sanata ya za ka yi saboda lallai wannan magana muhimmiya ce da ya kamata a rubuta ta da ta wadda zinare godi ma Allah kan ni'imarsa an gane ko wannan ne shine a takaice wato ƙarin da zai yi kan magana da malaye amma magana ce wadda take zinariya ce ba ta bukatar ƙarin bayani a kai malamin gode Allah ya ka lada wa kataba laka ajra mahtasab yan uwa ramada watan alkhairi watan qur'ani watan qiyam was watan infaqi watan tadhiya watan sadaukarwa watan kore kumamanci da ragwanci watan karatu in har an ce shafi'i yakan sauke ƙur'ani sau 60 a ramadan suka ce abin mamaki wato yana saukar su biyu kenan a durana ina irin waɗannan mutane ina mazan suke ne imamul bukhari na sauke ƙur'ani kullun rana amma mun fi tafiya kan hadisi tabbatacce na abdullahi bin al'as cewa kar ka sauke qur'ani ƙasa da kwana uku amma su wadancan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa ma kasabat malamin suka ce in ƙorani ya zama jinin ka za ka iya an tafi kai lagin karo alai watan ƙorani watan ciyarwa watan sadaukarwa watan da umra a cikin wannan wata daidai ne da hajji da annabi muhammad wallahi allah muna gode muka ba mu da ma harshen godiya din da har allah ya ara mana rayuwar muka ga fara ramadan a yau ya allah inda muka fara salin alin Allah ka sa mu gama salin halin yalla muna tawassuli da irin wannan majalisi ka ƙara mana Najeriya albarka kanan mu ka ƙara mata zama lafiya shugabannin mu Allah ka taimaka musu malaman mu Allah ya ƙara muku taimako ne yadda sakon Allah masu mulkin mu Allah ka dafa musu yan kasuwan mu Allah ka taimake su musamman muna kira ga yan kasuwa dan girman Allah ku karya farashi ku saukar da farashi muna murna kaya an ce ya fara saukowa musamman kayan hatsi na shinkafa wani ya gaya min cewa buhuntun ya yi ƙasa kama gero haka muke bukata farashin ya raga-raga ƙasa-ƙasa luwai-luwai tuwai-tuwai kowa ya samu ya sai ya ci ya sha musamman a wannan watan mene ne alkhairi ake kai sai ka gwada ta wasu na ka yan kasuwa muna wannan kira gare ku Allah ya ba ku irin wannan zuciya ta yi na tabbata akwai yawa cikin ku suna yi Allah ƙara yau ta mana irin ku marasa lafiyar mu Allah ka tara kafaɗu su waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da Allah ka ka kabar su ya Allah ka taimaki ɗaliban mu da ƴaƴan mu da jikoki duk Allah ka yi musu albarka magabatan mu Allah ka ji kansu wannan shine a takaice sai mu je ga ainihin abu abu na biyu tafsiri menene tafsiri mun sha wani wannan kusan duk shekara zan ɗauko ta'arifi na malamai guda biyu manna'ul qattar da al'allamatu ibn qusayn sun yi ittifaki wajen fassara maka tafsiri kuma zan dauko ta'arifi ne istilahi ba lugawi ba cewa suka yi bayanu ma'ani kalamillah shikenan ba ta straightforward bayanu ma'ani kalamillah wai mai Allah yake nufi gaya mana me yace ba ra'ayinka muke so ba shine tafsiri haka man na faɗa haka ibn usaymi duk ban shi kan haka zarka shi ne ta'arifi ne faɗin gaske amma lubbin sa dai bai wuce wannan wasu sun shigar da ilmul qira'at bangaren tafsiri domin zaka iske mai qira'a ya karanta ya ce maliki wani ya ce maliki kaga akwai banci qira'a din الشاطبي كاغينا كان سواي مكسو عينين مالكي المتجوري يتي ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط وانصراط لقنبلة بحيث أتى وصاد ضاين أشمها تدخل في تنسك شاطبية معنى تتك ما لما قراءة من دمك يدسو قوما بكي يزوى قوما كعجي بكي ديوني كليكي تو مالك يوم الدين hafs da kisa'i ai shi ne nasiru ai ai ramzi ne ai wa maliki yau middini rawihi nasiru wa inda sirafin wa sirafi likumbula haka ya fada duk sauran maliki suke cewa to kaga anan zai iya fa maliki mai mulki maliku mamallaki suka ce mutum na iya kasancewa mai mulki lakin wala yamlik amma duk wanda aka ce ainihin maliku mamallaki ne to sai kan suka baka duk ma'anan guda biyu kaga kenan ashe zai taimaka wajen fassara qur'ani na ba da kun fahimce ni ko idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa wa mulkan wata qira'a wa malikan kabira kani mulkan malika ashe kenan qira'at muhimmin fann da ke taimaka ma duniyar tafsiri arabtum to shine ma'anar tafsiri a takaice a dunkule bayanu ma'ani kalamin shi ke ma'anar idan ka shigo misali ulumul qur'an wannan ba tafsiri ne ulumul misali an gane ko saboda haka ina so mu fahimci wannan da kyau to wannan muqaddima ta farko muqaddima ta biyu wannan cikin ramadan sai anan ramadan ramadan an dauko ne daga ar-ramadu ramadu harshe amma istilahi ba haka yake nufi ramadu na nufin kuna ma'ana wata ne wanda yawanci yakan zo ma laraba lokacin da rana kan da kitu ya yi zafi har mawaki ke cewa bai bi amrin inda kurbatihi kalmustajiri min ramza ibn nari ramza shi ne ashahid mai neman amur ya taimaka mai yau kamar mai neman ya kare kanshi daga wuta ne ta hanyar zama akan dutsen da rana ta dake shi alhamdu rafton shi ko wannan wata na ramadan allah ya fifita shi saman dukkanin watanni allah ya fifita qur'ani sama da dukkanin littattafai ya fifita in tambaye ku wani ruwa sama da ruwaye kuma ruwa na jam'i zamzam ya fifita makka sama da dukkanin garuruwa ummul qura ya fifita muhammad ibn abdullah saboda dukkanin ɗan adam zalika faɗauki man ya sha ramadan watan ɗaukaka an fifita ramadan musamman da wani dare wanda daren khairu min alfi shahar ramadan malam ko ba a gaya maka ba duk masallatai idan ka je a kanan nan cikin ake albakacin ramadan ba ka sama kan ba ramadan haka ne ko ba haka ba ne ramadan idan ramadan ya zo barin kaya muku wannan hadisin na tabbata kun sha ji malamai na karanta mana idza jaa ramadan kutihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa sufidat shayatin alhadith wannan hadisi muslim ya rawaito hadisi mai lamba 2541 nabi ta in ramadan ya zo ko zan aljanna bude su ake a nuna maka ne rahama yalla ta'al rahama rahama ko bin mutunci a kulle ba a son ka je wuta aljanna ake so ramadan kada ake wannan ya ala ramadan mu gode wa mu aka ke kuma da wannan alkhairi din kar ka zama bakin ka za ci ka gobe a yanka saniya domin ka je juji kana tsuntsuntar kashi arzikin Allah wa kenan Allah ka kiyashe ɗaya kenan na biyu annabi ce man sallallahu man sama ramadana imanan wa ihtisaba gufra lahu ma min Zambi. duk wanda yayi azumi in dai yana mai imani kuma in yana neman lada ya sha kudumin sa zunubansa an gafarta musu la ilaha illallah shi yasa ramadan shahrul maghfira shahrul tauba a ɗaya ruwayar man qama ramadan ɗaya man sama wannan man kama duk ma'anar ɗaya ne shi wancan ya ce man sama ɗayan kuma man kama li'anna shahara shaharu siyami wal qiyam sura kar mu yi ƙasa a biyu game da qiyamul layl lalle mu zo sarawai, kar mu yi kasala dan ga hadisi man kama ramadana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk abin da wuce an shafe sannan kai wasa da wannan damar kamuwa shi sa ina ba da shawara in kana son ka samu karsashi ka tsaya tarawi karka cika ciki tatil karka cika yi kwajaja don za ka gaji saboda idan tala albatsano naman fikiru aka suka ce in ciki ya cika ta sai bacci kaje ka cika ciki tal kuma kana jin haushin liman ya ja sallah bayan kai ke da matsala din saraka ina ba da shawara da Allah a takaita abinci don a samu a tsaya musamman ya shababar din ya shabab kar a yi sakaci hadisin mu na gaba shi wannan hadisi da na faɗa a muttafaqun alai hadisi na uku as-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas ko fala yarfus daga rafas wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im inni sa'im bukhari ya fitar hadisi mai lamba dubu 894 da kuma muslim hadisi mai lamba 1151 annabi ya ce sallallahu shi fa azumin garkuwa ne kai a matsayin ka na bawashi ai ka san ma'anar garkuwa ai da shiru abin da ke ba ka kariya daga farmakin misali bukari to haka azumi yake garkuwa gabarin sabo garkuwa gabarin rabanci na'am sai annabi ya ce idan ranar azumin ɗayan ya zo sallallahu alaihi wasallam to kada mutum ya yi batsa wala ya rafa batsa ne na biyu kada mutum ya yi hargowa shi ne fala ya tsakab hargowa da hayagaga da faɗace-faɗace a wata ruwaya wala ya ji hal da wauta ka ji karantarwa sai ce in ma wani mutum ya zage ka ko ya yaƙe ka ce ne azumi nake ni mutum ne mai azumi karka ba shi amsa dan Allah ka ji wannan idan na taqa safiyu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaytahu kamadan yamutu akan ramadan wannan magana sai hadisi kusan na karshe sannan mu je ga fara tafsir shi kuma wannan hadisi imam imam bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu da ɗari tara da hudu azumi hadisi ne kudusi an gane Allah yana cewa kullu amalin ibn adam lahu illa siya fa huwa li ji masu lafi li la ilaha illa ce ai duk duk duk aikin ɗan adam nashi ne in banda azumi wannan nawa ne to don Allah gafata malam menene ba na Allah a nuna maka special position ne na azumi ai azumi yana da wani matsayi na musamman fa nawa ne kuma duk aiki za ce da filanin shi kaza banda azumi hambudowa aiki kamar hakuri ne إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تشكي صورته الزمر آية تقول hambudowa ake tunadowa ake kindirarwa ake na ladan to haka shi ma azumi yace dukkanin aikin dan adam nashi ne in banda azumin nawa ne wa ana ajzi ka san ana din nan harshen larabci wani irin lamiri ne ana lamirun lamirun munfasil ba muttasil bane ai ana la ghairi ke munfasil ni ne wanda zan yi sakamako game da azumi annabi ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi rantsuwa nake da mamallakin nan da rayuwa ta ke hannun shi kenan da waye rantsa kenan da waye rantsa rabbul alamin na rantsa da wanda raina ke hannun shi wato wanda yace wanda ran Muhammad ke hannun shi sallallahu alaihi wasallam la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil mai wallahi bashin baki bashi na baki na mai azumi ya fi da natsuwa ko kace ya fi daɗi gun Allah sama da turaren almiski Allahu akbar domin idan kana azumi masana ilimin human biology na gaya mana akwai wani irin reaction na intestine wato uwar hanji shi ke ba da wannan sakon sai ka ji kamar warin baki ne ba warin baki ba ne dan uwa daga uwar hanji ne masu cewa wai idan sha biyu rana ta yi mutum ya daina cin asuwaki don kada wannan kanshin ya tafi Allah sai muka ce ai ba ma daga baki bane ya akhil kare ba daga baki bane araftum to wannan bashin na bakin mai azumi abun ubangiji gara shi sama da kanshin azumi suke ya raho min fadl shi yasa ka ci asuwa kinka baka da matsala sai dai a wannan gabar ina jan hankalin waɗanda ke amfani da maclean da toothpaste ma'ajun su goge baki ni bana ba da shawara ai haka na yadda idan ka sa buroshi ka goge baki halasu amma muddin ka sa man goge baki ka sa buroshi za ka bukaci ne ruwa to kaga ruwan nan yau da gobe sai ya gangara makoshinka kuma azumin ka ya tabo alwala in babu ita sallah ta yi to alwala malamai suna ce wala yubalighu sa'ibu fil madmadati wal sha. haka suka faɗa cikin mai alwala kada ya kora maleji kada ya kurka baki so uku ya ta ɗari saboda tsoron da ruwa alwala da ta zama tilas an ce kar ka wuce iya a kafe sama da haka ita ke kenan to yin broshi da magushi wannan wajibi ne shi kun fahimci sakon kuwa to haka ni shawara ta kar ka yi amfani da rana tsaka ka ce za ka sa ainihin man goge baki saboda za ka buƙaci ruwa ka yi amfani da shi lokacin sahur khalas ko lokacin a yake cewa wato ainihin shan daga ƙarshe ku kiyayi masu yawo suna murda ma'anar ƙur'ani domin shekaru kamar ashirin na taɓa zuwa garin oromi a jihar edo garin ƙabilar ishar ne ƙabilar tsohon shugaban ƙasa a zasu aikom ina da ɗalibi da gina masallaci a garin ya roƙi kai ziyara to sai na ziyara da ramadan abin da ya bani mamaki rana ta faɗi amma sai na ga sun yi kowa rike kofi wasu da dabino sun ƙi buɗa baki na ci'a ah, da kuke jira suka ce ai malam ya ce sun ma a musu ma ilan laili na ce ok zuba laili ba ne, kenan wasu an gaya musu ai dare a to kenan sai ku jira sha biyu kuwa to akwai waɗanda suke yawo da sunan wai su ƙor'aniyun ne ƙor'ani zan labarin su da hadisi muka ce ne baka ji sabba ne ka fahimci ƙor'ani baka je zuwa ga bayanin annabin da aka bashi ƙor'ani ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun suratul nahl aya 41 zaka ku kiyayi murda ƙor'ani ayi tamsiri madadin tafsiri daga ƙarshe suna yaba ma jama'at nasarar islam kan taro da suka kira a kaduna duk mun ji yau duka daga kwana hudu suka taro kuma duk shekara suna yi jama'atu da sarakunan masu girma kan dan allah a yi tafsiri a gaya mutane mai allah ya ce a nisanci son zuciya ba abin daɗi ba ne a mai da tafsiri kamar dandalin ka taɓa wani ka taɓa wani magana allah muke so mu ce ba mu da maganar wani gaya mana ƙalallah ƙalar rasul amma kar ka mai da wani tafsiri ya zama kai iska ɗaliban ilimi suna mu juna rabbi ku ji tsoron Allah da jiya ga yawa al'ummar annabi mai mahalicin su yace kire in ka sani fada ka sani ba shi kiran magana ta tsari a wajen baje koli bane da kace kai mawa zaka yi wa rabbi a'udhu billah wannan ina kira ne ga ƴan uwana ɗalibai ku ji tsoron Allah ku yadda saƙon ƙur'ani so muke mu ji mai mahalicinmu ya ce ƙur'ani ne ya kawo mu, ba malama ne ya kawo mu ba ba wani ba Allah muka zo mu ji magana shi to da Allah mu sauke wannan amana da Allah ya ɗora mana cikin kuna akwai wanda duk suka fi malamai yawa ma albarka Allah kaɗai san ajiyar Allah tana da yawa daga ku malamai ku ji tsoron Allah ku sauke wannan amana wannan shine a takaice ah, abin da zan faɗa kafin mu je ga ainihin fara fassara na tambaye ku ku gaya mana wace sura za mu tashi kuma ya kamata a ce bara a ce kun bara kun amma muka dinka bibiti da zunna ka sunna ya jama'a al'araf ne mutaakkilun tayyib to za mu ta suratul a'raf suratul a'raf sura ce makkiya ir makka ce kuma ita ce sura mai lamba bakwai tana da ayoyi mai tan da shida suna da kalma kalma kalma kalma dubu uku dari uku da arba'in da hudu tana kuma da harufa later alif lam mim al malaman adal ayat suka ce tana da harufa ɗai ɗai har dubu la dubu goma sha hudu da saba'in da ɗaya kuma tana cikin almutawalat sun san mutawalat malamai sun ce in ka kalli saurin ƙur'ani an kasa gida hudu ne akwai masu tsayin gaske su guda bakwai ƙara eh, ala eh, annisa al-ma'ida al-an'am al-araf shi da kenan ko to ita amfal ayyanta ba su ke ɗari ba to sai aka jona ta da tauba Wani ana kiransu ne atiwal the longest kashi na farko kenan ko kashi na biyu ana kiransu almi'in waɗanda su ayoyinsu ɗari ne daga yunus zuwa yana zuwa hujura su ne mi'in na uku a saba'ul musani, sura ɗaya ce ke da wannan titus din ita ce wace fatiha tun fita fatiha na da sura ɗaya suna ɗaya ɗaya guda a shi na ji a siyoyi fi iska. sai dai dukkanin su waɗanda suka inganta guda takwas ne daga cikin sunan fatiha akwai alfatiha akwai umul kitab haka ne akwai kuma ana kiranta as-salat qasamtu salata bil abdi kamar da tabbata hadisi to sannan kuma sai waɗanda ake kira ne ana su wato al-mufassal mufassal waɗanda bismillah ke yawan rarrabe tsakaninsu misali in ka tashi daga misali kamar bakara kafin ka samu fatiha za ka juya shafi nawa da yawa amma daga alamtara kai fa zuwa nasi bismillah nawa ce هو إيه تصنمي مفصل التي تفصل بينها يعني البسملة يتونا هكا تكي سوكما مفصل تنكسا تجد أكو أخي طوال المفصل وساط المفصل حصار المفصل مفصل أما دوغا إيه الحجرات سورة ملمبة أربعين دسارة يوى سورة ملمبة ثمانين أبسة وتوالى لقى أبسة zuwa suratul duha sura mai lamba 93 ana kiran su wifa daga duha zuwa nan ana kiran su qifa al-imam al-ajhuri biya wake su yace awwal suratin min al-mufassal al-hujurat li abas wa huwa al-jali wa min abas li akhir duha wasat wa ma baqi qisaruha bila shatr kun hada ce matasa hafitum ya allah كصابة حد شكراته وكل حافظ إمامه جنجي الإمام الحريري طبعا كبير نسوني لقد صورت الحجرات زوا أبس وتولى أنا كرنسو وتوال المفصل لقد أبس زوا وضحى أنا كرنسو وساط المفصل لقد وضحى زوا أنا كرنسو قصار المفصل وكرنت أول أول سورة من المفصل أول سورة من المفصل أول الحجرات لأبس وهو الجلي آه كساكي فدي الحجرات لأبس وهو الجلي ومن أبس لآخر الضحى وسط وما بقي قصارها بلا شطر waɗannan su ne a taƙaice muƙaddima ta uku kenan dangane da wannan sura mai albarka. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد حروف أنا نعم ألف لام ميم صاد حروف أنا شوف irin ونن سلو a غدا guda 29 أكي yi amfani a ka kalli ƙur'ani gaba ɗaya surori ɗaiɗai guda ashirin da tara ne aka buɗe su da irin wannan harafi alif lamin lamin fat hamin haf ashirin da tara kuma an yi amfani da harufa guda goma sha hudu ne ku kiyaye su waɗannan harufa wani mawaki ya tara su ya ce nassun hakimun ɗafi'un lahusir nassun nunun fat حكيم حاء كأيامين قطع تاء ألف عين له سر نص حكيم قاطع له سر أنا كرس الحروف المقطعة the abbreviated letters هنا مكة مؤجزة القرآن فأما كافرنا هكا فيها قولي وكي مقدمة أنا من شعشي بني با ذا مقومة قد فصرة تند فرقولي واتو farko كما kamata كنا نقول لا مفرفرة إن شاء الله هي أظمي أزمي يرحتار أبو بقي إذا كان صنك الله جل وجل فسر معنا أزمي أزمي شيني الإنساك عن الأكل والشرب والجماع والحذيان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة كيف كنت أظمي الإنساك كوي شيكين ai kaga rashin magana ma azumi ne karanta aya ta 26 a cikin sura ta 19 fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni tsawon kenan rashin magana azumi to ba shi ake nema a nan ba azumi shine kamewa gabarin gabarin number 1 ci gabarin sha gabarin jima'i gabarin kazantar harshe kana azumi kana ƙarya a magana ta lalata. كان يشهد الزور كان يقلم كان أسرى كان عزم حسن جرمي إبادة أكيد أوتوه تقوى ترك عزم الشين كان يعاني الأكل والشرب والجماع والهذيان قولك يا ننكو من طلوع الفجر دور الفجر إلى غروب الشمس zuwa faduwar rana dukkanin su shidan nan idan ka tara in babu daya to ba azumi bane shine biniyatul ibada biniyar ibada shi yasa wata bayar Allah ce magana take cewa to ni malam ina da ciki amma sai na ji to cikin na ba ba ma zai iya abin garma in azumi to sai kin gyara niyyar wallahi cikin in kina ne saboda cikin kina da matsala dole ki dan Allah ko kun fahimce ni abu ne muhimmi biniyatul ibada din yanzu idan kana da aboki wanda yake ba musulmi ce to na, ina so in yi azumi in taya in je ya kuke ji kuma sai azumi kana da laga babu سورة باب إيمان شيء يصير من صام رمضان إيمانا واحتسابا فبراك إما كتاشي تعريف أذن أظن قدابة دول السور الإمساك أن الأكل والشرب والجماع والحضيان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة لأن جار ولا أزمي نكر أن تبياني نوصل لك لك توتي لك توتي تكون كوبي مسلم وانا بيانا أما أنا سوى shi ta azumi domin Allah ce kama ku ci ba kalik la'allakum tattaqu cikin sura mai lamba 140 da nawa ne 183 aya waɗanda suka zo gabanin ku an musu azumi misali in ka ɗauki yahuda suna azumi ana kiran shi azumin yom kifo saboda sun rena a taura a irin nasu tsarin annabi musa ya azumi suna yi mutum ko a kiristanci akwai azumi kun gane ko da sunan da yawa cikin littattafan zo cikin littafin isaiah akwai azumi cikin bible cikin littafin matthew 517 azumi cikin littafin nehemiah kiristoci sun abin da nake faɗi azumi cikin littafin david littafin ainihin wato sam da kuma second samuel suna nan da yawa azumi mutane kai waɗanda suke ma ba musu suna azumi ma hata maganda ne yana azumi gare da kafirin john calvin an gane ko john knox ya yi azumi har sarauniyar ingila mary take cewa ina tsoron azuminka <laughs> kada bala'i ya faɗo min kaji fa to suna su azumi irin namu ba ne don za ce kawai abin da ba za abin azumi shi ne kawai karka sha ruwa amma ka ci gaba da cin abincinka a ɓololo kenan shirme ne cikakken azumi shine wanda annabi muhammad ya karanta da duk wanda bai zo kan wannan ba sunan shi wahalalai wallahi haka mun su na gode wa Allah kan wannan ni'ima sun ce da mu wasu daga cikin likitoci kuma na yadda da magana su azumi na da fa'idodi wato medically sun ce azumi na taimakawa wajen haɓaka garkuwar jiki immune system kuma gaskiya ne yaya saboda ai da azumin yana narkar da kitse da duk wani abu wanda ya daskare a ciki yau ai kamar kwalbati ne ko gata in gwata ta cika da tsumma da sauran me ya kamata ka yi don ruwa ya wuce to ai azumi shi shine detoxification effect detoxin detoxin kafin detoxin to azumi shi ne detoxification material par excellence azumi na haɓaka abin da suke kira temperamental stability ba za ka zama yawan faɗa ba sai ka ce bige maganar da suke yi wai hungry man is an angry man ban yadda ba hungry man musulmi ba mai fushi ba ne in ya san yana jin yunwan ne lillahi rabbil alami fushi mai zai yi sai dan bai san ubangiji shi ba da watan azumi sahabbai suka fafata yakin badar ba ragunci kaga zo kana azumi nan lafafo lafafo lafafo kuma ya kare ka zama kitika kitika na miki ba maza maza Allah ka taimake mu sannan kuma sai suke wata magana mai tsayi wanda ba sai na kawo shi ba saboda abin na ɗaya sannan suka ce azumi yana da fa'ida ta fuskar zamantakewa socially yanzu kaga albarkacin azumi ne wuraren ibada ke cika yanzu je ka harami ka ga cikar za mu ƙara sanin juna a majalisar tasiri a wajen tarawai social an nuna da amfani wajen gyara tattalin arziki saboda dole kai kasafin me za ka ba duk magidanci azumi in yansa ya kasafi na musamman haka ne ko ba haka ba kaga duk yana cikin abin da muke kira economic eh, value of fasting muhimmin lamari ne an harawa azumi yana haɓaka maka wato daidaitan tunaninka kai ko hadda kake so ka yi na wani abu to ka bari lokacin da cikinka bai cika ba a kawata kabila a mauritania aka ce yawanci in suna son hadda sukan bari lokacin asubahi lokacin ciki yana shakwalolo ba ciki ya cika ba kaɗan daga cikin alfanun azumi kenan sannan uwa uba ya kaga azumi yana haɓaka kusa ce zuwa ga allah spiritually to na ga muhimmancin wannan na shigo da shi mu je zuwa ga fasara alif lam mim Allah shine mafi sani kan abin da yake nufi game da harufa guda hudu kitabun unzila ilayka littafi ne wanda aka saukar zuwa gare ka in kace ilayka manzon Allah ke aka saukar zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun kada takura kada wani kunci ya cika maka zuciya ya manzon Allah daga wannan littafi litunzira bihi dan ka gargadi duniya da wannan qur'ani mu shaida ne yayi gargadi ya iya da sabo ba abin ne ya bari sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dhikra lil mu'minin kuma tunatarwa ne qur'ani ga mu'minai aya ta farko kenan ko aya ta biyu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku Allah yana ba da umarni ku bi ma abin nan da unzila ku min rabbikum unzila ita nuzila da bambanci na'am tsakanin anzala da nazala anzala ya saukar a dunkule nazala ya saukar wato a yanke ko ba ka ba instrumentally a yanke su qur'ani Allah Qur'ani ya kunshi anzala ya kunshi kuma nazala an saukar da shi a dunkule zuwa sama'ud duniya a watan Ramadan kaga anzala ke sun aka ci gaba da saukar da shi in a hankali nazala ke arabtum saboda Allah ce ku bi abin da aka saukar gare ku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kuka bi wasu iyayen giji ku bar Allah kalilan ma tazakkarun kaɗan ne kuke wa'azuwa. Allah ka sanya mu cikin kalilan dai. aya ta gaba wa kam min qaryatin ka karanta iqra wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'una bayatan aw hum qa'ilun wa kam min qaryatin sautari jama'a da ke raye a cikin wani tsoki domin suka ce ƙarya an kira karya karya mai annan nasu ya takarrauna wai sakiruna fiya an gane sautari kam khabariya an sha samu mutane da rayuwa cikin wata alkarya wani yanki wani tsoko ahalaknaha amma mun halaka su faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun sai aka wayi gari azabar mu ta zo a kansu bayatan cikin dare suna bacci shine bayatan bagatatan auhum ƙa'ilun kuma suna ƙailula lokacin siyasta shine qa'ilun arabtum ma'ana a gaya mana idan halakarwa ubangiji fa ta zo ba makawa shi yasa sai bawa ya nisanci duk wurin da zai kai shiga samun halaka kullum kun tsira muke to ramadan kuma matsirata ne Allah ka ba mu wannan alkhairi kuna da rabon lokaci ya shiga to shi kenan yan uwa masu albarka za mu tsaya kamar da muka saba duk shekara tambayoyi a kawo mana su don mu je mai nazarin su in Allah ya kare gobe sai a fara amsawa don ah, amsa ta kara gamewa muna roƙon Allah ya ƙara muku albarka inda muka watan Ramadan Allah ka sa bukashin shi lafiya yan uwa Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya gode muku Allah ya gode muku Allah ya gode muku ya Allah bayan ka ne ga mun taro nan ya ubangiji saboda littafin ka kowa da bukata Allah ka biya mai kowa akwai abin da yake tsoro Allah kai masa magani shi tambayoyi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to rasuwa aka yi an yi janaza ta kakan muhammad zakari to allah ya ji kanta namiji ne ko mace ce to allah ya ji kanta Allah mata gafara haka kawai take kullu nafsin Allah ka ji don muka samu wuta ya Allah ka karbi ibadan mu Allah kai mana gafara Allah ka rahama mana Allah ka zama gatan mu ka kyashe mu sharrin kawunan mu Najeriya ka kara mata albarka Kano mu kara mata albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi idan Allah ya kun saurari tafsirin Hausa wanda babban limamin masallacin Juma'a na sahaba da ke unguwar Kundila kan mai Maiduguri Road, Sheikh Muhammad bin Usman Kano hafizahullahu ta'ala ya gabatar. wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a mizanin hasanat ɗinsa ya daga darajar kasuwancinsa ya ƙara albarka ga zuriyarsa da iyalansa sai kuma Allah ya kai mu gobe domin jin mu da sabon wani tafsirin Shamsuddin Suleiman al'arabi jagoran social media committee na masudu Sahaba ke fata alkhairi ga masu sauraro a sharuwa lafiya